بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت ما عافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قاسة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى تردى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahirrahmanirrahim. Muna cikin darasinmu a cikin babin sha'anin kasuwanci idan ba ce ba. Allah ka ya mana ka daidaita mu a wajen dukkan matsalolin rayuwarmu. Ka daidaita mu ga abin da kake so, ka daidaita mu ga abin da kake so, ka nisanta mu ga abin da ba ka so. Eh, darasinmu yau ya juzu albai'u ila ajalin ya halitta a ciniki bashi ya halitta a ciniki ila ajalin zuwa wani ajali wato a tsaye a ce zuwa gaba rana kaza zan ya halitta an aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam ishara da aman min yahudiyan aisha radiyallahu anha tace annabi ya sayi wani abinci ga wani yahudi ila ajalin zuwa wani lokaci da zai biya shi kun san rayuwa wato hankuri ta kaso duwa da kake ganin mutum daga nesa kana gani ne kana jin labari ne amma yadda duk kaka jin labari ne bai kai haka nan ba mutum guda guda na kaka jin labari ne ka iske shi ya kai ga wadda kajji shi ko ya wuce wadda kajji shi kana jin labarin manyan mutane guda ɗari amma guda tasirin da tara ba su kai ga labarin da ka jiya ba guda tara. yadda ka ji ana maganarsu su ba su kai haka nan ba to shi mutum haka nan yake annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin labari ne da ɗaukaka da girma wanda Allah ya bashi amma an yi wani lokacin da ya rasa abinci mata ne tara babu wanda adda ta yi guda da za ta dawo su tara kuma duk suna da iya yan uwansu da sun ka ɗauko, ba su da iya nasu na kansu amma suna da iya yan uwansu wasansu kuma suna da ɗaya da sun kayawa wani wuri ba tare da shi ba da shi ba su haihu ba amma aka, kai lokacin da baya da abinci sai da yana da wani makwauci ba yahudi ya aika mai ya tau ya sai buhuna abinci garai ila ajalin bashi zuwa wani lokaci hu, dir'am min bin hadidin yana da wata riga ta bakin karhe wato rigar yaƙi. da ya sai kayan ita rigar yakin kuɗin da an ka sai kayan ta lonka su so da yawa sai bai hudu ya ce to ina baka bashi amma ba ni alama ba ni jingina don ɗai walakanci annabi ya bashi jingina sannan ya ba annabi abinci annabi ya bashi riga ta ta surken yaƙi Muna hadidin ta bakin ƙarye annabi ya bashi ita ya anshi abinci gare shi to ita rayuwa haka nan na take kowannen ku ya hankuri da rayuwa ta ka bajje labarin wani kana gani a wayar yana ya azirta ka kai ta ɓata ranka cewa bai taimake ka ba bai yi maka kaza ba rayuwa da kuke gani duwa da kaka jin labarin mutum mutane guda guda na kaka jin labarin suka tauka iske su sun kai wa da kajiya to kun ga mai gidan mu na ba kuna jin irin abubuwan da yake aikatawa na alheri amma an waye gari wata rana abincin da zai ci gida ne babu shi sai da ya jingina riga sai ta yaƙi kayan yaƙi ne ya ba suwa jingina an ka ba shi abinci in ya samu kuɗi ya biya ya an so riga ta rawahu shekhani wannan sa'i wa ana radiyallahu ana, daga ita Aisha kuma qalat ta ce kana allan nabi sallallahu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawani wato annabi ya kasance yana da wasu tawayi guda biyu kitriyani wato alƙidiri wato nasaba ne wato wayanda ake yi yaman ya tuwayi tuwahina guda biyu wayanda yaman aka yin su galizani masu kauri kwarai saboda shi annabi yana yin tuwayi, yadi mai ƙarfi babu ruwa ne da yadin alfahari wanda ka daɗewa bai mutu ba shi kai shi yasa kun ga larabawan kwarai har yanzu na ta fama da jallabiya don yajin su daɗi a hake bai mutu ba kowan ku kudi ba yanzu jallabiyoyin ga kuka sa ba irin na mu ba na ku dai da kuka sa kama osho na aka sauwa amma ku diba wani in ya ta tana kusan shekara biyu bata mutu ba domin kuka zato da irin waɗanda za su da sabbi wa'anda aka zuwa shago a auna ka ka sai yadi a ɗunka kila ina an ka yi hankuri suna shekara goma ba su mutuwa. to haka nan tuwayen annabi suke sallallahu alaihi wasallam don da ka yi tuwayi masu daɗe ya kawo huta duk da ka to ka sai shadda fara biyu ta keke ka ɗora batun rabuwa da ita kana majin koya kasata kuma ga ka baka da kuɗi kuma ba ka son kasata kuma ba ka da kuɗi yin wata sai ka yi ta damuwa to annabi tuwayi ne masu kauri ya kai to wayannan tuhayi shi guda biyu na Yemen galiza ne masu kauri na fakana iza iza abin nan ba'uda fa arika sakula alai wato idan ya daɗi fa farika yayi abin nan ya zuwa sakula alai sai su yi nauyi gari shi sai ya ɗora jin nauyinsu saboda kaurinsu faƙadima bazzun mina shami sai aka kawo wani yadi na saƙi kusan saƙi a wani yadi na da aka yi da kaɗa to sai aka zo da shi daga ƙasar sham lifanana al-yahudi na wani ba yahudi wani mutum ba yahudi waƙultu aisha tace ce mai law ba asa ilayhi fasharaita minhu ne. da ka aika mai ka sai tawayi guda biyu ya ce ban da kuɗi ta ce ka sai ila mai saratin zuwa sadda ila mai saratin zuwa sadda ka samu abin biya bashi saboda shi saƙi bai da nauyi amma kauri gare shi shi ma yana kuma daɗewa bai mutu ba amma dai bai da nauyi ta ce to waɗanda tawahi naka sai maka nauyi in kai zuwa sai ka ji ya ɗauka su to ba ka aikawa wajen bai hudan nan ya sai a maka tuwayi guda biyu wato kamar taguwa da wando bashi fa ba sai laifin sai annabi ya aika mai ya taho faƙala sai ya ce mai ƙada alimtu ma turidu sai bai hudun ku je wai don ya ɓata mana rai sai ya ce ma annabi ƙada alimtu ma turidu na sa abin da ka kani da ka ci wayan baka bashi inna ma turidu an zaba da mali so ka kai kace da dukiyata can dukiya kaka son kai ne shi yasa kace in baka bashi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kazaba manzo Allah ce ƙarya shi kai kada alima anni ataqahun ya sani ni na yi su ta kawa ya sani anni ataqahun lillahi ni na yi su ta kawa ga Allah wa addahun lil amana kuma na yi su bada amana kun gani duka me ya kawo wannan talauci in yana da kuɗi ne haka na faruwa sai ya aika wani bai kute da kai ne bai aika wani a sai wai to amma bai wuri ya sa annabi bai da kuɗi sai ya ce mai na san abin da ka yi. ka san abin da na yi mi na yi? ya ce turidu an ta zaba inna ma turidu an ta zaba mali so ka kai ka sai da dukiyata in ba ka bashi ka ƙi biya na shi na abin da kaka ne annabi ya ce ƙarya shi kai ai ya san nahi su tsoron Allah kuma ya san nahi su ba da amana rawahu an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahu to ala ce halin wannan hadisi dai abin da yake nuna wa ya halitta ai ciniki bashi zuwa wani lokaci shi yasa annabi ya so ya sai kayan gabashi zuwa wani lokaci don sayi bashi zuwa wani lokaci ya halitta to ƙarshen wannan babi kenan sai albabu sadis bis salami babi na shidda a cikin salami wani ciniki na da aka ce ma salami kamar yanzu a lokacin damuna tana kamawa talakawa suna so su yi noma amma ba su da kuɗin da za su yi gyaran gona kai kuma kana da kuɗi ba manomi kake ba sai talakawa su iske kawa ne ina so ka bani kuɗi in yi noma ka ce mai nawa ka kaso ya ce dubu kaza ni kaso ya ce to ba ara maka kuɗi salami za mu yi da kayan kayanta ya ce to mu yi salamin ya ce in kaka ta yi dubu guda mai girma kaza na sai shi dubu kaza in ka ban min ga kuɗi in baka in kaka ta yi buhu kaza za ka kawo ya ce na yadda sai ka ce to a kawo da sai shaidodi su tau sai ka ce to ga kuɗin in kaka ta yi buhu kaza za ka sami su na sayi gare ka ba kuɗi na za ka mai suwan ba yanzu kaya na ka zanka ga kuɗi na ba ka sai a kawo da. to ko da an yi cikowa ta ce mai gona to kana nan kana bi mai wannan bashin kuma zai biya ka ko bai yi noma ba kuma in lokaci ya yi ta yi gada inda duk zai gada ya sau waɗannan buhunan shi kawo maka su ka shi aka ce ne to ya halitta a ba sai radiyallahu anhu ma qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina abdullahi bin abbas ya ce annabi ya zo madina wahum yuslifuna su suna salami istimari ga itace a sana a baka kuɗi shekara guda wasu ne ko shekara biyu ka kawo kaya faƙala annabi bai ga ga salamin da suka yi ba abinda kawai gyara ya yi faƙala man a salafa fi tamrin ya ce wanda biye salami ga dabino kuɗi ya ba su a don a kawo mai dabino lokaci kaza bai ce don mai kun yi shekara guda ba a ba shi kuɗi sai bayan shekara guda ya kawo maka kaya ko bayan shekara bai ce haka nan ba sai ya ce wanda dai duk zai yi salami ga dabino wa bi riwaya ce cikin wata riwaya man asalafa bi shay'in wanda zai yi salami ga wani abu kai ne kailin ma'lumin ya yi salami ga au ma'auni sananne kamar buhu sananne haka wa wazan ma'lumin da ma'auni na nauyi kuma sananne in ma'aunin nauyi na ka faɗi ko kilo nawa na za ka sayi in na sa'i na ka faɗi ko buhu nawa na za ka sayi sai ka ba da kuɗi amma ila ajalin ma'alumi a sa ajali sanan ka ce lokaci kaza za a kawo min wannan kayan lokaci kaza za a kawo su a sa ajalin ma'alumin ajali sanannu to wannan kasuwanci na wanda yake abin nan mai kyau amma mutum ya ba su kuɗi ya ba da buhu guda ga farkon damana ya ce ga kaka a kawo mai buhu biyu to riba ce wannan haramun nan amma ka yi ciniki da shi ka ba shi kuɗi in ya yadda ya sai suwa masu ga kuɗi in kaka ta kai shi kawo maka kayan da ka sayi wannan hadisi rawahul hamsa malaman hadisi biyar suka roito abin na wannan hadisi kyakkyawa shi salami da ma ana yi ne ga ahalus zara'a mutanen wato noma mutane manoma manoma suka suka salami manoma قال محمد بن أبي abu أبو Muhammadu bin abi أبي ya ce, ba ni abdullahi bin shaddadin abdullahi bin shaddadi ya aike ni da shiya wa abu burda da abu burda suka aike ni in tahi ila abdullahi bin abi aufa wajen mashahurin sahabin nan abdullahi bin abi aufa tambaya suka son in yi wa musu game da salami waƙala suka ce min salhu ka yi mai tambaya shi wannan sahabin mashahuri har kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi adi sahaba annabi sun kasance zamani na yuslifuna suna salami filhin daga alkama noma kenan kayan noma haƙi wa qala sai yace eh musa ba annabi kunna nuslifu mun kasance muna ba da salami ga nabi da ahli shami yan ga aikin mutanen sham mutanen sham masu tahowa ga aiki wajenmu to muna ba su salami fil hinda ga alkama da ake ce ma hinda wa sha'ir da alkama da ake ce ma sha'ir wa zaiti da man zaitun fi kailin ma'alumin ga wani ma'auni sananne ila ajalin ma'alumin ga ajali kuma sananne Ya ce e mu muna yi zamanin annabi ce ya tambaye shi ga zamanin annabi ana yace eh Musa ba annabi muna yi muna salabi kuma ka ji waɗannan muka ba ƙulta sai ni ce ilaman kana asaluhu indahu ilaman kana asaluhu indahu hu? wanda kuka ba salami wanda asalin abin akwai shuri wuri nai wato kuna ba da salami ga manomi wanda kun san yana da haƙin ya biya ku kala makon na na salu an zalika ya ce mu ba mu kasance muna tambayar su ruwan nan ba mu youtube da salbi gare ba mu tambaya ce kana da gona ba ka da gona kana da ci ba ka da ci ba ban mu mu dai salami muka bashi mu ce mai in kaka ta yi lokaci kaza da kuɗi ka an saka ka kai noman da kaka son kai amma in kaka ta yi ka ji ko buhu duk buhu ka ji da mun ka sai shi in ka sai muna ka shi kuɗin mu mu ba mu damu da tambaya ta ya yi noma ko bai noma ba ya san wanda zai yi dai ya sau ya kawo mana in kaka ta yi ba mu tambaya makon na na tsarin an zari to kamar mai tambayar da an ka koma su wayancan malam muhammadu bin abi mujalidin wato da ya ce a aikai Ah, abdullahi bin shaddadi da abubuwar da sun kai, to da ya dawo ya faɗa musu kamar hankalin su bai kwanta da ansar da an ka ba su ba tun ma ba a sani sannan suka koma aika ni ila abin abi abza wajen ibn abi abza a sai a koma yi musu wannan tambayar su jiya shi ma abdullahi bin abi abza sahabi na nitta ya fasa altu nitta bai wa ƙala na'am ce haka nan muka yi muna salami wa makon na na sa'aluhun annahun abin na harasun amla ba mu su manoma na ko ba manoma ba ruwanmu da nomansu inda mutu ya ciwo salami ina son ka bani ni kuɗi aro sai ka gaya mai ni ba ni ba ka aron kudi na ni kudi na na kasuwanci amma dai in kana so in baka ka salami mai ciniki da kai cinikin da aka ce masalami in ka da ya ce na yadda to nan aka sai da buhu yanzu ya ce dubu goma ka ce to ni gaskiya ban sai dubu goma dubu bakwai na sai in ka sai so min, ka haɗu ko kuɗi buhu nawa ka kaso in ya haɗa mai sai a bi shaida a ƙidan ya kuɗin sai a bashi kun ga an taimake shi in kaka ta yi yana yiwa ko da kaka ka yi buhu ya koma dubu uku kun ga shi bai yi hasara ba wanda ya sayi da farko shi ya hasara yana yi wa kaka ta yi buhu ya koma dubu goma sha biyar kun ga mai abin nan wanda ya sayi ya ci riba to dama kasuwanci haka yake wani bi ka faɗi wani bi ka ci riba wannan hadisi rawahu bukhari wa abu dawuda wa nasa'i wala abi dawuda ruwaya abi dawuda wa ibn majah da ibn majah majah man asalafa bi shay'in wala yasrifu ila ghairihi wanda yayi salami ga wani abu to kai ya karkatar da salami ne zuwa ga wani abu wanda ba shi ba ai la yadlubu badalahu shay'an akhara abin nan in kai salami kacce dabino ka sayi to ka wani lokaci ya zo ka ga dabino ya haɗe ka ce zabibi ka kaso A'a, wannan dai da ka sayi gare a tsaya gare shi ko ya faɗi ko ya yi riba a dai tsaya ga wannan da ka sayi kakka karkatar da salamin zuwa ga wani abu wallahu a'lam Allah shi an matsayi. to kun ga wannan ƙarshen wannan babi kenan kuma da ƙarshen wannan babi nan za mu kwana insha Allah eh rashin sani na ganin suka an kware mai mai gona eh rashin sani na da tun da dai gashi rubuce abinda an rubuce rashin sani na yi a su na eh, in kana amfani da hankali sai kaga an mai mai gona tunda kun gani yanzu da yawa akan sai aka yi ciniki da shi ko da a lokaci kai kayan sun tashi to amma wani bi kuma ana yi ko da lokaci kai sun haɗi kasuwanci na idan haka wannan ba laifi na Allah dai shi muna jagora sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم انا اللهم انا نسالك بالله العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا امدنا وخطانا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غدبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma bariki a waladina wa latadun rahu, ko wa fiƙi hon laɗa a cikawar zuƙo bin rahu. Allahumma gafi lana wa rahamna wa ace na fi duniya hasanatun wa fi la'akarata hasanatun wa kina a zaɓar na. Allahumma salli wa sallin ala nabi na Muhammad ala alihi wa sabi wa salli. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka almulku kullu wa biya dikar khairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu. نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين